أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد طيب، بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغلق المشيعة أو مدنية هي خمس آيات تنا بآيوي بدا بيان وهي شر لما يستعاذ به لما يستعاذ منه بالله wato ita sharhi ne game da bayanin abinda ake neman tsari da Allah da shiya abinda aka wani da shi neman tsari da Allah rana wata alam mana sharri da nifar alami daga sharrin da ke cikin alamu ya an ce al'alamu wato abinda ke cikin halittu wa'anda ba Allah ba kullum ma ce wallahi ba huwa alamu duk abinda ba Allah ba ana ce mai alamu wa min ahwal makhluqati da kuma neman tsayi da halayen abin da halittun Allah wato halittun Allah a wanda da aka hankali to dole na yi mai tsayi da yesu dan yanzu kake zaune lahiya lau da mutum gobe sai ka ga magana bai maka ya koma tare da waɗanda ya san duk ba su kammarka kun ga duniya haka nan take saboda haka wajibi na da mutum ya jingina da Allah shi kadai yau ko mai gida gare ka ka dogara gare shi kwana biyu sai ka ga an shiga tsakanin ku da shi mutane sun shiga tsakanin ku da shi sun gama ku sai ka ga ko shawara ba shi ne da kaya saboda haka kun ga babu abin da ya zama wajibi ga mutum kamar ya jingina ga Allah kuma ya nemi tsari daga sharrin halittun Allah. Ni fadala a adikon tafira ga falalata akwai hadisai da yawa shahiratun kuma mashahurai wa kana nabi sallallahu alaihi sallam ya tarawar da sai ne salasa maratin saba'an wa masa'an maza Allah ya kasance yana karanta kula a wuce birabi da falaki da birabin nafi sau uku uku da kayi sau uku da malici wato karanta ta sau uku da kayi sau uku da malici wani hadisi kuma ya gama da kulwar lawo sau uku da kayi sau uku da malici yana maganin sharorin halitta idan Allah ya maka mawafaka ta karanta su to ko da wani ya zai ka da sharri da sai zuwa marice da izinin Allah ba zai yi nasara ba idan ka karanta da marice ko da wani ya zai ka da sharri da daddare da izinin Allah ba zai yi nasara ba da Allah ya shiga tsakaninmu da makiyanmu da ma'asadanmu su yi maganinsu da janoninsu bismillahir rahmanir rahim ko duka ce a wani birnin falaka yana neman tsari da ubangijin falaki wato falaki a na asuwa wato asuba wa min sharra ma kalaka min sharra ma kalaka kuma abin nan ana roƙon tsari da ubangijin falaki ya kare ni min sharri ma khalaqa daga sharri abin da ya halitta saboda duk wanda ka son neman tsayi na gaskiya to da Allah zai yi duk wani abin da an ka nemi tsayi shi in dai ba Allah bane to wai ne ba dole a samu abin da aka rubuta ba Allah ya tsare mu da daga sharrin ma talaka abinda duk Allah ya halitta Allah ya tsare mu daga sharrin na ya haiwanin mukallabin na dabbobi masu takalmi wato mutane da aljanu wa gairin mukallabin da wanda ba mukallabi ba kamar awaki da zakai da kunamu da mashirbai wa jimadin da kuma sandararru kamar duwatsu da aka tuntube da suwa kasar mai kamar guba kuma ita ma jima'a da su wa da zalika da wani wannan duka idan ka nemi tsari ga allah daga sharorin halittu nai da wayannan surori to haka guba mutum ya haɗa makaran nan ɗaya allah ya yadda ba za ka sha ba kuma in ka sha ta nan ba za ta yi aiki ba insha allah za ta zama kunu saboda haka ba za ta cutar da kai ba Allah ya ƙara kare mai kiyaye wa min sharri gina ba wa kaba da kuma sharrin dare idan ya yi duhu ai allaili idza zalama dare idan ya yi duhu shi ma in dare duhun dare ya sauka kan shiri da dare wato dare yana da shiri kwarai in duhu ne ya sauko duk wani mugu mugun maciji sannan ya kai duwa. duk wani mugu muguwar nama sannan ta kai zuwa har da muguwar kwaya mai da duk sannan aka yi duwa. wani mugun burgu duka na ya bai zuwa sannan mutane ne a duka da dare ya yi duk suka yi zuwa duk in babu da rana duk suna na amma ba zai zama ga ta sai da dare. a mugun aljani duk da dare aka yi zuwa duk wani mugu da dare ya kai zuwa saboda haka shi yasa ake neman tsari ga sharrin dare idan ya yi duhu awal kamar izaga ba ko kuma sharrin wata idan ya ba ko laili takarar istifa idan dare ya yi dabbobi mai abu masu daji masu cin mutane sannan suka yi cewa min ajanaha daga kogunanta warawa mu kwarin ƙasa irin su kwanamu da abin da ya kama da su da daddare suka yi cewa in ya yi duhu min a makin ha daga wurarenta wa yi kawai ala sharri kuma dare kiwon dare yana karawa mutane ma abuta sharri ala ya ga girman kewar fasadi da barna suna haituwa idan duhun dare ya sama suna haituwa don su ji ƙarfin su cikin duhu duka allah ya kare mu daga sharrin dare wa kana ahlul raibi wa shururi su ma mutanen raiba wato da sharrori wato miyagun mutane masu cutar mutane su ma suka yi amfani da wannan dama ta dare sai su yi duka wakana abin na ya ta hanyar nuna wajabatar kamar suna jiran bacewar wata da wata ya faɗi duhu ya shigo kenan sai su yi ta zuwa wajen muguntar wakila ko kuma an ce algasiku wato idan an ka ce algasiku wato abin da ake yi da algasiku wato kullu hajimin ya duru duk wani mai faɗo mutane girshi kuma ya tuta musu duk abin da ka zo wa mutane ginci kuma ya cuta musu to wannan shi ya sake ma a ga su koyi wani farkon da tattara abin da ka wado wa mutane girshi ba tare da sun san da zuwa ne ba ya tawo kuma ya cuta musu to shi ma ana ce mai algajin to allah ya tsare mana shi ko mina ina mata na ko mina na ya kasance ko mutum na ko aljanni ko wata halitta da ya faɗo mutane da daddare don ya cuta musu to wani shi ya fi ma gashi ko shi wata fassara min kawaliyan gasa katil ƙarha suna cewa ga karha ƙarhatu wato kurji ta yi ruwa idan sa la da idan wato ruwan ta sun ka zubo mai jiki sai a ce abin nan gasa katil ƙarha waɗin sharrin na ce da kuma sharrin masu toni a tsawahir mata masu toni a tsawahir tamfusu wato masu tsiri da suke yin toni kusa na asalin tsiri wato ga mata yake asalin tsiri wato asalin tsiri ga mata an kasan shi daga baya maza suka koya daga mata amma asali ne daga mata an kasan tsiri to Allah kai muka kai muka roƙo ka tsare mu daga sharrin mata masu sihiri da maza masu sihiri abin na wa min sharrin nafasa fi fil uqadi daga sharrin masu kulliya a cikin tohi a wato masu tohi a cikin kulli su yi tohi sai su kulle wato yan sihiri ke a ce wannan maganin matauna a kwakwalla mai ragga a zare a yi na aljannu a daura mai ga waya don aljannu su same shi saboda wannan abin da tohin na jahiliya na aka rataya mai wanda yan jahiliya kai suna ya aljannuna to duk aljanun da an ka kira suna ne sai ya kawo ziyara ga wannan jaririn sai ka ga jariri na ta yawan kallowa an samai karma aljannu sun matso kusa da yi sai ka ga ga aljannu shedana aljannu ba su da imani kuma ba su da tausayi ko rokan da an tare da su ba su bar shi lahiya ba ba su bar shi zana lahiya ba jada balle eh, abin nan balle wanda yawa aiki to Allah kai maka roƙo Allah ka tare mu daga sharri allati abin nan ta akidu ha wanda take kullawa da uqadin a kiduwa. cikin kullun nan da take kullawa bil kai da gari tambaku biya bi ta kulu sai ta yi toni ciki ne da wani abu wanda take faɗi don ba a ce addu'a ba ba addu'a ta kaka yi suka yi ba wato shigantaka ta su yi don sunaya aljannu na suka lissaftawa ciki saboda haka abin nan da suka wani mun tafaɗe su ita ce ɗanon masu tsere ba sai da kulle ya an ka kulle sai a rataya ma wanda allah ya nufa da wahala sai a rataya ma min rikin toli na suka yi ba tare da sun samu yau ba rawan nasa'i nasa'i ya ruwaito ana bi wa raira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazan Allah ya ce mana a kada a kudatan wanda ya kulla wani kulli sun ma na fata biya sannan ya yi toyi ciki ya kulla wa kada ta yi hakika ya yi firi saboda haka duk wanda zai samu gari ya yi toyi gare shi ya yi kulli to wannan mai sihiri na duk wanda ya haka nan mazan Allah ya ce fa kada sahira hakika ya yi firi wa man sahira duk wanda ya firi baka da shirka hakika ya yi shirka saboda haka duk wanda kun ka gane shi mai tsiri na to mushriki na duk wanda kun ka gane mai tsiri na to mushriki na wa man allaka bi shay'in duk wanda ya rataye zuciya sai ga wani abu wakila ile za a wakilta shi ga wannan abu ko ni na mutum ya ta zuciya ce ya jingina zuciya sai gare za a wakilta shi gare shi saboda haka ku bar dogara ga mutane ku bar dogara ga masu kuɗi ku bar dogara ga 'yan siyasa yan kun dogara da su sai a wajen ta ku gare su sai ku dawo ku yi ta faɗa da ku da suwa a wajen ta ku a iza ku gare su sai ku dawo ku yi ta faɗa da ku da suwa a kuna cewa ba su yi muku ba duk abin da sun kai ba za ku gode ba kun gani abin da nan tsakani da Allah ko dai ba kasan mutum ka faɗi gaskiya yanzu abin gada madugu ka yi madugu uban tafiya wato shugaban kasa abin gada ya yi, ko dai ba kasan mutum faɗi gaskiya an ta yi tarurruka kasashen duniya an ce najeriya ta asancin da aka yi da kowane mutane da kashe-kashen mutane da sace-sacen mutane da sata kayan mutane an ce talauci kasashen da ka ba da gudunmawa sun ka ba da gudunmawa ma dubu ya gama da abin da an gare aka ce suna son najeriya za haka bari su taimaka su ba da shawara da kuma abinsu a taimaki najeriya a busar da talaucin ma dubu ya fitar da kuɗi wanda shi da ya su ɗaya san ko nawa an ka ce a ba mutane rance su talakawa da ba su da kodai gidan kowa a ba su dubu biyar biyar kowane wata dai suna dan rage zayi suna dan rage zayi dubu biyar biyar manoma waɗanda ka iya noma a ara musu kuɗi su yi noma aƙalla a ba su dubu ɗari biyu da hamsin su yi noma manyan manoma an mai miliyan ashirin da miliyan talatin duk a a 'yan ƙananan 'yan kasuwa a ara musu dubu ɗari biyu da hamsin har zuwa dubu ɗari biyar su ma wayanda an manya har dubu talatin suna kai duk an ka tsara abubuwan da haka tsakaninku da allah jama'a ko ba kusa ma dubu abin da ya daidai na ko ba daidai wani to aka ce a bincika duk wani ungu da an ka sani cikin gari a ara mai kuɗi ya yi sana'a tunda an ce talauci na ya sashi mugunta a ara mai kuɗi ya sana'a ya shigo cikin jama'a ya ba komawa daji ya ɓoye ya shigo cikin jama'a a ba shi kuɗi tun da dai rashin kuɗi na ya kai shi ga halin da ya kai shi a ba shi kudi don ya yi sana'a jama'a in an bi hanyar da ta madugu ana kashe kira ƙasa ko ba a kashe to yan siyasa sun kasa wadda sun kasa abokansu da biyansu da kannansu shekaran jiya wani ke gaya mini yana tsaye tare da shi wani ya mai waya ranka ya da ya ce a baka fon kaza ka cika ya ce malami ka gani nuke kaka cika ko guda ce mai baka cika ni yana kai kaya ga masu kai masu abu da ce ka ce baka cika ya ce mai abin nan a faɗa mana kai da gaskiya ina shawara ba ni cika jama'a ku ji irin wanga kare hali ga masu kuɗin da suna can wani yana bakwai guda bai ci abinci ba wani yana kwana uku wani kai ma shekara guda ya zanna ya ci abinci cikin kwanciyar hankali bai da an kawo kuɗi ne ka yi ke wai da kaka so ka zaɓi wai sai ka zaɓi wanda kaka so sannan ka ba su jama'a wanga irin rashin imani wani irin imani na kuma sannan mutane wayanda an mahaukata sai suna ta bacin shugabannin ga shugabannin ga sun turo kuma kun jiya an faɗa duk duniya kowa ya san eh, najeriya tana tana ɗaukar wannan mataki don a kashe ta'addanci to ta'addancin da yana damun kowa da kowa ya dami masu kuɗi ya dami 'yan siyasa ya dami malamai ya dami almajiri ya dami talakawa ya dami maza ya dami mata an ce a yi magani shin jama'a ba kamata yi duk mu taru mu kama a yi magani ne ba to don mi yan siyasa za su zo su rike kuɗin mutane to me a fa'ida waɗanda abubuwa yaushe ne za a turu kuɗin gaba na ku ba na ubanku ba na uwanku ba duk yan kwayan gari kuma gani suna daba-daba suna shan kwaya duk rashin aiki to ma dubu ya ce an gano haka ga kuɗi na a kai musu kuɗin ku na ni kai ma ciwo ya an ba mutum kudin kana kudin gwamnati na aiko ku an kai an ka ce ku ba su amma kuma sun rike kudin ga kuma mutanen ga kuma su dawo suna bacin abin ga miyagun ga su ce miyagun ga suna sun dame su to ko kai na wani rike ma kudi ba ka so saboda yake jama'a ku ji tsoron Allah ku yi wa Allah 'yan siyasa ku kai kudin nan ga wanda aka ce a baiwa amma dubu biyar biyar mu shiga gidan kowa kowa an ce a bashi ku shiga gidan kowa ku ba ku rubuta gidan kowa ku shiga ku rubuta wannan an ce a basu kuma shi ba aro na an ka basu amma waɗanda da an ka ce a baiwa waɗanda ba su da aiki masu ta'addancin ga masu da hankalin jama'a masu shaye-shayen ga masu su sacen ga koyi wa Allah ko su kudin su wanda shi ya saƙonmu da muke bayowa zuwa ga abin nan ga 'yan siyasa don su ba da hakokin da ya kamata su ba wa tun da ba nasu ba ne kwangila kun riƙe ce in kwangila za a ba suwa duk wanda mutum wahala da siyasa ba ku bari a bashi kwangila in ba mukami gani cikin ku ba duk wanda ya wahala ko nawa ya kashe nashi in dai ba cikin ku yake ba ku bashi a bashi kwangila to ko ke wannan to kuma wanga kaya ba na kuna ba kuma kun koma ko ki? shin abin da gaskiya da aka rida ce ya shi ya da sunan saboda haka zalunce 'yan siyasar najeriya ya yi yawa ma ko misali bai da ya yi yawa ma ko misali bai da ku bai wa manoma rancensu ƙananan manoma ku ba su kuɗi su sun rance da wasu rike wallahi wallahi malam malam cika fan goma a ba ka fan guda goma ka cika wallahi ba a biyan kuɗin ga wallahi ba a biyan su cika wallahi ba a biya bakin matsayaci tun da malam kafa wani kara duk wanda ya anshi kudin mutane an ka ce Arona an ka bashi manzo Allah yake man akaza amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa bi riwayati addaha Allahu anhu wanda ya anshi bashin kudin mutane da niyyar ya biya Allah zai bashi ya biya wa man akaza yuridu itlafa atlafahu Allahu wanda ya anshe ta yana min ya halaka bai biya a talafa wallawa Allah zai halaka shi halaka dukiyar saboda haka shi kan, an gama da shi don annabi ya ce halaka shi Allah zai saboda haka duk wanda ya ansa cikin ku ya ansa da niyyar biya in an ban mai ya gode in an ban mai ya gode shi kara shi jari amma dai kwato ansa ya ansa da niyyar biya to kai an ce wai manoma ga aba kai ka ga wancan wai ya ce da an sa nai ya an shi kuɗin ga yau ka ji shi gobe wai mata ya bida yanzu wani mutum ka gaya mini ya ce min su sun kai rabon injin muka wani wuri da an kai rabon injin muka ya ce wallahi malam muna gama rabon su ni kaina na sai injin dubu ɗaya da kaza ni ba a araba yace wala malam ga bagare ne sai gurguda bi sun kalo da su zuwa Kano sannan sun sai zuwa babba kuma ce ta kuma su suna ɓace mutane manoma an ka ce a ba ba ka noma ba ka da gona duk kai ka ansa da ya ansa tun nan wuri ya sai zuwa ko gida bai zuwa da an kwasa an yi kano da su ya an kai magana ku dawo ku dora bacin gwamnati gwamnati na yin abin da ya kamata yi ku babba kuma tsayata kun rike kayan mutane sai dai wanda ka tawa shi muku gwazai shi muku wa da sanar shi dai za ku ɗauka kaya ne ku ba shi kayan ga ba na ku ba ba na uwayen ku ba Allah ka tausaya mana ka kawo mana mahita ga waɗannan abubuwa saukin gada ake neman ƙasar ga ta samu Allah ka kawo mana hanyar da ƙasar gaza ta samu sauƙin wanda za a raba kuɗin gaba tare da hannun 'yan siyasa ƙasar gaba a kai su ga talakawa ga matasa a kai musu kuɗin gaga hannunsu wanda an kace a ba Allah ya gafarta mana shi mana jagora man ta'allaka an. wato duk wanda ya rataya wa man ta'allaka bi shay'in duk wanda ya rataya ga wani abu wakila ilai za a wakilta shi gari. amma wala yakrahu abin na annabatu inda ruqiya amma lokacin ruqiya ba a karanta toji ba idan za a yi ruqiya to ba a karanta toji ba ana yin ruqiya a yi toji ga ruwa a sha ana yin ruqiyya a yi toji ga ruwa a sha ana yin rukiya a towa ga jikin mutum saboda haka wannan dubba laifi ba ne wannan dubba ya da laifi kala muhammadu bin al-ash'ari biya bi muhammadu bin al ya ce babana ya ce da ni ila aisha wajen aisha radiyallahu anha wa bi ainiya su ga idona akwai rashin lahiya fara kanni kai min rukiya wa nafasattatuha ta yi min rukiya ga idona kuma ta yi min toni ga idona kuma ya warke saboda haka ana yin turi wato ga abin nan ga idanu ana yin toni ga jiki da dai sauran hadisan da muka karanta da ku amma akwai hadisai da yawa fiye da kowane abin nan na rukiya a tuwa a cikin sunan ibn maja ya yi shawara na wanda ta son eh, abin nan ya gawa nan ya samu sunan ibn maja zai gansa insha Allah kuma alhaifin ya tantance hadisan ne wasu mashahurin malamin hadisi ne wanda ka sa hadisi to ya tantance hadisan eh, akwai tuwan da an masu kyau ya bayyana in kun samu eh, sahihu ibn maja wa min sharri hasidin kuma abin da daga sharrin mai hasada idza hasadi idan yayi hasada ai azhara hasada ka nemi tsara Allah ga mai hasada da ya bayyana hasada sai kun ga mai hasada in ya bayyana hasada sai to ko kashe mutum shi na yi mai hasada saboda haka roƙi Allah tsari gare tun bai kawo gare ka ba tun baka san shi ba ita roƙon Allah tsari kullum kai ta karanta wannan da sai sau uku da marice sau uku idan abin da azhara hasa da huwa abin da maimakon ta dawo ya yi aiki da abin da hasa da sai ta hukunta wa zakara abin da abin da asalasa ya ambaci abin da abubuwa uku a shamilu laha ma salaka wanda duk abin da an ɗaya ta kunsa ma kalaka ya kunshe shi da ya ce min ma kalaka to waɗanda abubuwa da ya ambata daga baya min sharri gasikin min sharri lafata min sharri hasidin duk sun shiga cikin ma kalaka duk ma kalaka ya kunshe su don duk Allah ya halice su ya ce abin da waɗanda uku a shamilu laha ma kalaka ba da mu wato duk abin da ya ambata baya ne bayan ma halaka su da ya kunshe su lusun da fitar da saboda tsananin sharrin da shi yasa ya ambace su bayan ya nemi tsari na sharrin ma halaka to kuma sai ya ambace waɗanda uku saboda tsananin hitinan su kun ga gafike ne zawa kaba dare in ya duhu to abin tsoro na dare in ya duhu duk wata hitina da kuka jintawa da sai ku ji an ce daga dare duk wata izina in kun ka dawa da kai guje an ce da dare saboda haka ake to a nemi tsari daga sharrin dare idan ya yi duhu sa'annan kuma mutum ya nemi tsari daga sharrin masu tsiri masu tsiri suna nan da yawa yau bokanci da aiki tsiri ya yawa cikin jama'a dori babu shi amma yanzu dori babu shi da yawa amma yanzu har da yan yara ƙanana sai daga suna koyon tsiri tafsiri ya yi yawa kwarai da gaske yaro yana lahiya don sai a mai sai mashi ayi ya kama shan wuri ko shan shaki da gangan da gangan sai a sai da ke shi a ɗage hankali ne a raba shi da hankali ne sai ya kama shaye shaye wani ya kama ɗauke ɗauke kun ga shi wato abin da akwai haɗari kwarai ga sha'anin abin nan turi sannan da sharri mai hasara ba ya sada idan ya yi hasada duk abin da kai na alheri zai gani ne kuma tunanin ya kai yadda duk zai yi ya ga ya raba ka da rayuwarka ko ya raba ka da abin da kake samu saboda ta abin tsoro na a nemi sani gare shi Allah ya tsare mana da shirin waɗanda mutane amin da daraja wannan sura Allah da ɗaukakarta da mutuncinta a wurinka Allah mana roƙonka ka gafarta mana kuma ka kare mu daga sharra abin da sura ta ambata duka sharra ma halaka duk abin da Allah ya halitta Allah ka tsare mu daga sharri da mu da uwaye da mataye da biya da zuriya ila wani kiyama da daraja wannan sura Allah kai mana buɗe na alheri Allah ka dade mana kori na sharri ka taimaka mana ka tawa mana asiri gina duniya da lahira ishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyama nan duniya da lahira ka tausaya mana da daraja wannan sura Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta da daraja wannan sura bukatocin mu na alheri duka Allah ka biya mana su da ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu ban sai abinda a sura ta ƙarshe a cikin wannan tsari na abin nan a cikin wannan tsari na alkur'ani wato sura ta ƙarshe ita ce suratun nasu suratul ikhlasi سورة النبي مكية وهي ست آيات بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس سورة الناس مكية wato suratul nasi makiya ta sauka maka ita ma an madaniya iya sittu ayatin tana da ayoyi guda shidda wariya misalar surar da ke kabla ita ma kamar surar da an gabanin tunanin maganar neman tsari na su ma sai dai wani farko bai nawa ma abinda a bambanci ga tsarin da waccan sura ta nema da tsarin da waccan nema wato tabbata annal awwala wato sura ta warko ita agatin min shururin mudirrat neman tsari na daga sharori waɗanda karatu cutarwa ga jikonkuna wato wanda ka cikawa da cikin mai jikin almujin ratu zila abdani mai cikawa da kuna wa hadi wagga sura kuma tana karantawa a akan neman tsari mina shirurin mudan ratu zila arwa game da sharori masu cutarwa ga rayuka su kuma ga rai wato abin da ya shari rayuwar mutum wanda dalika ta nace ya sa'ada biya saboda haka abin da ya shari ne babban al'amari don haka neman tsari da wannan sura ya kasance da asma'in layi da sunayen Allah al-musa'addada wayanda aka fi kidaya al-mudafa wayanda an kai idafa ta ilan nasu zuwa ga mutane min sharri shaytan daga sharri shaytan bismillahir rahmanir rahim ko luka ce a a'udhu bi rabbin nasu, ina neman tsari ga Allah ubangijin mutane الرب هو من له ملك الرزق ya an ce an rabu wato wanda yake da mulkin masu wayan koyan bawa wato wanda ya mallaki wayan bawa shi ake ce ma an wa abin na wa jalbil khairati wanda ya mallaki jawo abubuwa alheri zuwa ga bawa shi aka ce ma rabu wa rabbun nasi huwa khaliquhum wa malikuhum rabbun nasi wato ubangijin mutane shi na wanda ya halicce su kuma wa malikun shi na wanda ka wato ubangijin mutane wanda ya halice su kuma shi ne mai mulkin su Allah ke rabbin nasi ya rabban nasi ka tausa ya mana ka tsara mana imani da tsoronka wasu da zikiri an keɓe annasi kawai da ambato duk da ko ba annasi ɗaya ne halittun Allah ba wato Allah ya rabu rabbul khala'iq ne rabbul alamin to amma an ce rabbul nasi rabbin nasi anan basu da jikira an da mutane su kadai da ambato ta shirifa lawar don a darajarsa wa munasabatin lil shahada don kuma munasaba ga neman tsarin da aka yi min sharrin wasu wasu daga sharrin mai wata wata wasu fi su dole nasu a cikin kirazan mutane malikin nasu malikin nasu ilahin nasu malikin nasu wato mai mulkin mutane kun ga an jingina an yi idabar rabbu zuwa ga annasu an ga ce rabbin nasu an yi idabar maliku an ga ce malikin nasu an yi idabar ilawu aka ce ilahin nasu duka dai wayannan sunayen allah masu daraja da aka neman tsari da suwa a cikin wannan tura an yi idabar zuwa ga mutane ilahin nasi wato abin na mai mulkin mutane wato ilahin nasi mai mulkin mutane allah ke nan shi ka abin da shi ne mai mulkin mutane kuma abin da ilahin nasi abin bautan mutane malikin nasi mai mulkin mutane ilahin nasi abin bautan mutane da maliki da ilahi sifata ne sifofi na guda biyu au adafa bayanin ko kuma su duka biyu adafa bayanin ne ga garabin nasi wa zara almadafa ilai ya bayyana almadafa ilai su a nasu fiye ma a cikin wannan ziyadatar lil bayani don tsarin bayani da annahu kade wa kale da gairi don yana yiwa ana cewa da gairi ga wani wato ana cewa da gairi da wani wanda ba Allah ba su da hannun wata ala wani wanda ba Allah ba ana ce mai rabin nasu ubangijin mutane ah, wato da ta kaulihin kamar da cewa da ka kaulihin kamar cewa Allah da ita ka zu a gabaran waro banan arbaba kunga ya riki malaman su da masu ibada su ya kamar arbabu don sun doke su arbabu din shi yasa mai mai gwadabi ya ce abinda a wajibi na harko daga cikin wajibai an ta'arifar rabba min al-marbub kun ga al-marbubun wato abinda bayi ne al-rabbu abin bauta ne yace abin nan wa qadir da lahu aidan malikun nasu kuma ana iya cewa mutane mai ana cewa mutum mai mulkin mutane abin da wana da ya maliku ya malika ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك kun ga a nan aya ta cikin wani mutum take mai malik wana dai suka yi kira don wani suka ce ya maliku? su ya kada alaina rabbuka ubangijin ka ya kashe mu haka na kunga ga ashe makaluki ma akwai wanda aka ce mu malikin na maliki to wa amma abin na wa amma annaka abin na bakatun lahu amma abin nan mutane to sun ke banta ga Allah shi kadai la shirka ta biyu wajen halitta su bai da tarayya waje alaga ya ta abin da lili bayani saboda haka ya sanya wannan don yin sa matuka ga bayani malikin nazi don isa matuka ga bayani wa bi zalika taraki cikin wannan wato akwai farawa guda guda har a cira sama daga nasa har a sama yace abin na rabbin nazi da rabbin nasi yace malikin nasi to sai ya kawo ga ƙarshe wato ilahin nazi. don dama abinda ake yi wato bautar ita ake yi saboda haka sai ya kayi da ilahin kun ga akwai asirar kibara kaɗan kaɗan min adana daga ƙaramin ila ala zuwa babba wa ba, bisifati ya bisifati ya bisifati as-salat ya yi tunatarwa da shigogin Allah din nan guda uku rasu da ilahi da maliki da ilahi guda uku ala abin da nan haram alamar tabi wato a kan abin marattabin ce wato bisa da abin nan wa ma'arifa ce wa ina wuyin dillu bin na'am a shi mutum ko kuma yin dillu ana yin hujja bin na'am da ni'ima ko kuma shi mutum ya dillu bin na'am yana ni'ima da Allah ya mai tunda an bata cewa rabbin nasi wato raziquhum In an ce arrafu kuwa mallahu milkul rikki wa da khairati to kun ga idan mutum ya dubi alkhairu waɗanga da ya samu ya dibe su da kyau kun ga kenan yana ganewa a ni'imomin da an kaimai idan ya gane ni'imomin da an kaimai to zai yi amfani da wannan ni'imomin na alarar ya gane ubangiji sun mai jarata daga nan sai ya tattaka bayan ya gane ubangiji nai? ya tattata ya ƙara gaba an ya ta haƙaƙa har ya gane ya ce ya kulle ilayhi kowa na da buƙata da Allah wa ya alama annahu maliku sai ya gane tun da kowa na da buƙata da rai kenan shi an maliku sun ma yasta dirlibi sannan shi hujja da zama Allah maliku ala annahu mustahiqu lil ibada ta shi ya tantanta a mai ibada to Allah ya gafarta mana da wayannan sunaye ya rabbi ya maliku ya ilahin nas ka tausaya mana ka sa mai karshe mai kyau ka sa mai cikin bayinka masu bauta maka kai kadai ba da shirka ba ba da bid'a ba don darajar sunayenka ya ilahan ilahan nasi ya malikan nasi ya rabban nasi min sharril waswas min sharril waswas al-khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس eh, abinna ma shawarar wasawasi daga shirin mai wasawasi a shaidan wato abin abinna shaidan wato sumiya eh, shi shaidan an yi mai suna abin nan mai wasawasi saboda abin nan lihadasin yana na ya goge na mai yana ba akwai abin da eh ah. a lahu to sun la hadisin dai haka nan sai kira na gari ko na kira ko to to sirriya abin nan da hadisin wato ai mai suna ina ganin akwai wani abu na kira akwai wani abu wurin to sunniya bil hadathi wato bilhadasi sunniya bilhadasi an ambace shi da hadasi shi da haddasa abubuwa da kasarata malabata fiye da shi shi da an ambace shi da hadasi saboda yawan abin nan ta sai da hadasi harkan naci kuma wanda yake ya zucewa haka da annahu ya kanasu don yana zucewa in ya soka an ka yi zikirin Allah ya sana sosai ya zuci ya jaye ya kamar maciji yake bisa zuciya ɗan adam shi ke nan ya yi faifai bisa gare ta idan mutum ya yi zikirin Allah to ya sana su sai ya zuci ya wai ta akar ya ƙara jayewa an kalbi daga zuciya ma zikiran Allah wani sadda an ka yi zikirin Allah duk sadda ka yi zikirin Allah sai ya zuci ya kana su sai ya zuci wai ta kan ya jaye an yi kalbi daga zuciya fa zikirul lahi dawa'ul wasawasi saboda haka zikira Allah shine maganin wasawasi kuna ta yawaita mana tambaya wasawasi kaza ya dame ko wasawasi kaza to kun ga zikirin Allah shine maganin wasawasi ko yawaita zikirin Allah wa zikirul lahi dawa'ul wasawasi lan abinna lam yanzil ta'ala da Allah bai saukar da wani ciwo ba illa an zala lahu an sai ya saukar mai magani gaira sani banda mutuwa wa huwa al-maut mutuwa yake a samu to banda mutuwa babu ciwon da Allah ya saukar sai ya saukar mai magani ko bai magani a da yawan ku suna cewa wai ya na yi ta zuwa asibiti ba gane ba idan aka ganewa baka kai wajen wanda ya sani ba in ka sai asibitin birni ya riba an ka baka magani baka wanke ba ta san duka sai an ga baka magani ba ka warke ba sai sa yaya sai an ga baka magani ba ka warke ba sai medical center sai an ga baka magani ba ka warke ba sai sakwato wajen ofisina in ba ka warke ba sai a faɗa ma su rubuta ma takarda zuwa national hospital abuja ka sai duk wani babban likita can yake ka sai kanka gani duk da kanjamau na da magani girman kai yahudawa na yasa sun kake bai da magani ba san maganin ba saboda haka su ko sun dauka yan girman kai na tunda ba sani ba kowa bai sani ai ai wani likita na gargajiya a jos duk wanda abda ciwon kanjamau ya hanka to kwana biyu ya warke sai sun kai sun kai su daukai zuwa kasar su yake yadda sai sun ka hada kai da gwamnati ya kashe mutane zai sai gwamnati ta hana mai aiki sai sun fi koma waje ne sun ka labai sai sun kai kasar da to ba ba a warkewa ya warkar da mutane da sun kai sun kai ya bi su su daukai aiki ya ki sai sun ka hada kai da gwamnati sun ce kashe mutane zai shi kenan sai gwamnati ta ce ya rufe asibiti bayan ya rufe yana zaune ɗaya sai sun ka koma lababowa suna son su dauki aiki sai ce ta sai sun ka dauki eh da saboda haka ai sun san ana warke sai dai don ba su sani ba suka ce yanzu abin da ba sani sai ce kowa bai sani ba to Allah ya kare mai kiyaye Allah bi wasu wasu wanda ke sa wasu wasu bi su dole na cikin zan mutane ai ku kululu yanzu san su ka faɗo an la in sun karawa kana daga zikiran Allah sai su yi ta wasu wasu duk wanda ya zanna bai zikiran Allah yanzu yana wasu wasu shi yasa kuwa ganin idan mai kuɗi kuɗi ne sun ƙari idan ma'aikacin gwamnati babba ya yi ritaya sai ku ga matsaloli na ta samu ne saboda bai saba da zikirin Allah ba da ya saba ya rike tasbawa ta subhanallah subhanallah sai shi take kwarin rai na shigo shi to wannan ciwo na bakin rai bai bai shigo shi to bai da aikin komi bai iya zikirin Allah ba ya zaune tunani dai ya kai gugun ka mai ajima sai a ce alhaji bai da lahiya hmm. Allah ya ta mana jarida ba ta maganin bakin ciki jarida ba ta maganin bakin ciki abinda ka maganin bakin ciki qur'ani shi kuma zikirin Allah to yace abin na mu'mina jannati masu sawasawa na aljannu wa nasu da mutane bayanin da shaidanin wasu su bayani kenan ga shaidan mai sawasawa abin na ai jinni ai annahu jinniyo wani aljani ne wa'in siyon wato mai sa sawa tawasin yana tawa daga aljani da kuma mutum wa kullum man arafa alhaqqa wa aba an yi amala bi duk wanda ya san gaskiya ya kiyarda da yake ya aiki da ita wa huwa shaytanu wannan shaytan ka kauli ala kamar cewa Allah shayadin al-insu wal jinni akwai shaytanin aljanu da mutane yuri ba abu ila ba da zukur fal qawli gurura aw ko ko min al-jannati bayanan lahu bayani ne gare shi wan nasu adabun ala al-waswas wa abin nan wa atiradun wa atiradun awwal wato kenan an yi tiradi ga na farko bi annan nasa lahi wa tusu domin mutane lahi wa tusu bi su duriyan annasu mutane ba su sa wasu wasi cikin zukatar inna ma yi wasu su bi su duriyan mulkin dama aljani ke sa wasu wasi cikin zukatar wa ujiba bi annan nasa yi wasu suna aidan kuma aka ce a'a mutane ma su ma suna sa wasu wasi bi ma'ana ya liku bin da ma'anar da ta dace da su bin zahiri don kana zaune lahiya ne wani ka cewa ya rabka ma bakan magana da ya zo ya rabka ma bakan magana mai ajima sai ka rikici da ya rabka ma bakan magana mai ajima ka rikici sai ka yi ta wata wasu kun ga kenan ya sama wasu wasu eh, abin da bi ma'ana ya liku bihi da ma'anar da ta dace da shi bin zahiri tasiru wasu wasatan wasu wasu su kuma tana kai filkalbi cikin zuciya wa abin da wata gudu fihi bi tariqi al-mu'addi sai ta tabbata gare shi da hanyar da ke kai shi ila zalika zuwa ga wasu wasu wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shine mai sani ta'ala. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واتراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم وانفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وهدنا بالآيات والذكر الحكيم وهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين aikawa ga abin da ya rige ta kala abubakar uh, mahamudu duni abubakar mahamudu duni wato uh, abin da ya alƙadi wa faka wallahu ta'ala Allah shi mai muwafaka waje alal jannata ma'awahu kuma Allah ya sa aljanna makoma dai makoman mu makoma ce hada ma kaddara ma kaddara Allah li jama'a wannan shine abinda Allah ya kaddara mini hada shi min tafsirul qur'anil karim na tafsirin ƙur'ani mai karanci allazi sammaituhu raddul adhan ila ne qur'an wanda nawa suna raddul adhan ila ma'anil qur'an wato malam ya ce mana dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi ya ce manyan littafan da ake karantawa kun san munin ƙasar tafsirin da ya ne ɗaukaka da daraja suna mai jalalai to jalalai ne yana da tafsiri sawi aka ce sawi babban littafi ya kunshi kistoshi a isra'iliya da yawa wa'anda akwai masu ma'ana tabbatacciya akwai wa'anda su karkatar tashi to wannan shi ya malam ya ga mutane na karatu amma hankalin su sai mutum ya je wajen wa'azi ya dawo yana ta tunani wani kisa kuma kisa ba da gaskiya sai ya ce abinda a wajibi a rubuta mutane littafin da zai dawo ga hankalinsu ga ma'anar qur'ani kawai su kan fassara qur'ani ba wata wajibi da tunani da abin nan ba al'ajabi ba wannan shi a dalilin da ya sama da ya rubuta wannan kuma har yan mutu shi yaka karantawa bai canza tafsiri ba duk tafsirin da kun ga ya ambata ya ciro ciki ya ciro ya san ya san su amma bai yi tafsiri da su ba wannan tafsiri ya karanta kuma hayar duniya mu kuma ya ba mu wannan tafsiri ni ina cikin ɗalibai ne da ya ba wannan tasiri da hannuna da hannunai kuma ya zaunar da ni ya karanta ni ya zaunar da ni gida ne kullum war haka bayan la'asar haka muna zaune in ba rana asabar ba rana asabar muna sassan gandu wajen karatun bukari da shari'a musulun amma da in ba na ranaku kuma kullum ba la'asar tasirin da aka yi ba a fara wani littafi ba sai da an ka gama shi sannan an ka samu kwatatar na'am sai da an ka gama shi sannan an ka samu fatatar da kamar a sa wanga littafi yana wajen bugawa ya samu abin na wani littafi amma tun wada an ka kawo wanga to shi aka karanta da an ka gama shi sai mu kwatatar za a jawo hankalin ɗalibai wani malami ya yi fada da abokar gumi cikin almajirai ne ya yi rashin gaskiya mala abokar gumi ya yi mai fada sai ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce duk 'yan ƙungiya ta yi kakkowa kowa shi tafi da wannan tafi abokar gumi ya yi hankali bai ji daɗi ba maganganun da muka yi shi bai ji daɗi ba amma ya kyale shi to daga bayan almajiran sun ka ga rushewa ta gare su to sai sun ka mai da wannan littafin sun ka ce a rika karanta amma har yanzu man yawan su ba su ba shi to amma malam guni har ya bar duniya wannan tafsiri ya ka karantawa da izinin Allah za mu karanta sai har mu bar duniya Allah ya taimake mu shi mana jagora ya ce wannan na yi mai suna rajul azhani ila ma'anil Kur'ani. dawowa da hankula zuwa ga ma'anonin alqur'ani min malakastu yana cikin abin da miskin toshi ne takaita shi min kalamil a'immatil a'lam daga maganganun manyan shugabanni malamai mai ilimi lama aka illa tabyina mawadi as-suwar babu abin da nika yi da shi sai bayyana mawdu'in sura in ce wannan sura tana karantar da kaza wa tanbihu ala hamlil qisasi kuma ina tunatarwa ga daukar kissoshi litarajimul usul ga tarjuma ta fasali idan akwai wata kissa to ga wannan fasali sai shi muqaddama ga sura in ce abin da zai zo kaza kaza sannan sai shiga cikin kissa wa idalati ma yumkinu da kuma gusar da duk wani bayani da yake yiwa an yi sabbibal ishikala ya kawo mushkila fi ma a waradahu hu ba a cikin wasu kistoshi da wasu masu fassara sun ta kawo fi ba'adun mawadi a cikin wasu wurare allazi la yuwajibu maqaman nubuwati al-ma'sumi wanda kissar da suka kawo wani wuri bata dace da muqamin annabci wanda an ma'sumi ba bai dace ba wasu abubuwa da ake jinginawa ga annabawa annabi ya yi karhin waɗannan abubuwa sai a jingina Mu yace to irin wannan sun na gusa da shi daga littafin abubuwa ya kalibu wasu shari'atul muta'a ko kuma abin da yake saba ma asalin shari'a mai sarki walam wakalil alfazil dalilai dalilaini ban saba ma lafizan imamu biyu ne masu daraja wato littafin ga littafin su ba abin na jalaluddin al-muhimmi ban saba mai ba wa abdurrahman as da mallan sayyidi ban saba musu ba illa bima ashara ilayhi al-imam sulaiman ibn umar sai dai da abinda imam sulaiman ibn abin umar al-aujaili yayi ishara ash-shahir wanda ya shahara bil jamal wanda tafsiri ne ya shahara ana ce mai jamal shi fi hashiyatihi alayhi ma kan sharhin da yayi akan waɗannan tafsirai fi kitabihi al-futuhat al-ilahiyya cikin littafi ne da yawa suna al-futuhat al-ilahiyya bi tawdihi tafsir al-jalalain wanda ya yi mai suna futuhat al-ilahiyya da bayanin abinda abinda jalalain ya kunsa lida a abin da khafiyya ga abin da abubuwa waɗanda an masu zurgi ga koyewa haka wanda ba gani ba fiye a tattara alfazi ga mai yawan lafuzza wani ma'ani da wani yawan ma'anoni allafi abin na allafi abin na na malat allafi malat ilaiha allati miltu ilaiha wadda na karkata gare ta fi hadar da a cikin wannan littafi ita alfatuha ta wani zalika saboda wannan dalili lam ajnaha Ina karkata ba bila isnadi aqwali bila ta'ilha wato ban karkata da jingina isnadin magana ga masu ruwan da baɗin ce magana kazawa ne ya faɗe ta ban tsaya da da wannan ba ce haddasa ni fulana an fulani wani ya ce kaza ya ce ban karkata ga wannan ba saboda saboda dalilin da ya sa ban karkata gare shi ba wato sai a kasar alfazi wal ma'ani fi eh, eh, hujjata ilahiyya bi tawdihi tafsir jalalain lil daqaiq al khafiyya bi da alfazi wal ma'ani allati allati miltu ilaha bi hadha al kitabi wa lidhalika lam ahtaj don haka ban bukatu ba ban yi bukata ba ila isnadi a kawali ila ka'idi ka'idiha zuwa ga na maganganu ga masu haɗin su ba al'asali yayi ni na asali ba min ba na kaltu ga abin da na ciro mino ga wannan kutuwa ce ilamiya ne kawu ta ɗawili don ba ni so in tsawaita wato ban so in tsawaita kuma wali suhulati maraja'ati mawadi a abin da mawaki'a saboda saukin maraji'a ga wuraren da take fil kitabul madhkur cikin littafin ta al-futuhati abin nan in kana so ne al-futuhati ilahiyya yana da sauki in ka dauke shi ka ga wuraren da na ciro maganganu wata ba ta saye da kutub na bi littafin mai abin nan kutub wato sai da kudu fi kitabi bi dilali qur'ani a cikin littafi ne bi dilali qur'ani littafi na mai kyau tafsiri na mujalla guda hudu wato fi dilali qur'ani ya rubuta shi gidan yari yana gidan yari ya rubuta shi yana tsari gidan yari abin da almajirai sun karfe suna roƙon ya rubuta musu tafsiri wanda ya dace da wannan lokaci da ya rubuta ya ba su fi al-ishara to na dogara gare ga ishara ila mawadi irrajiya ga abinda a jagora li durusi suwari ga darussan surori wakata sarta kalamahu amma na takaita magana fi zilalil qur'ani bi kadar hajati gwargwadon bukata wa muka tabi al-maqami gwargwadon wa da wurin ya hukunta Waka kasiran man tafa'atu abin nan bai nafsi alfazi, amma da yawa ina amfani da lafuzan shi mai zilali fi zilali qur'ani fi tafsir fi tafsir cikin tafsir bidun tambihi ala zalika in faɗi lafazin da ya faɗi amma ban ci na lafazi ne na ba sai in wuce lima marra fil jamal saboda bayanin da ya shuɗe ga jamal don ka in kawaita wani kaltu ba da hadisi na ruwaito na ciro wasu hadisai aula asarin marwiya ko wasu maganganu da aka rawaito min tafsirin imam Isma'il ibn Kathir daga tafsirin imam ibn Kathir walam abin na wa walam naqum uh, walam naqum bi tanbihi eh eh, eh akwai alifin ko da nan ba ban shi ba walam akun bi tanbihi alai ban tsayu da tunatarwa gare shi ga gare shi ba inda ni in hali da lafazi ne liqillati zalika indi saboda bai da yawa wurina jazallahu aljami'a anni wa anil islam khairan duka malaman ga Allah ya saka musu da alheri game da ni don sun koya min alheri Allah ya saka musu alheri game da musulmi mu ma Allah ka saka musu alheri ka saka mala alheri game da muwa wa jalal jannata ma'awana bi daris salam kuma muna roƙo ga Allah ya sa aljanna makoman mu da mu da su a cikin darin salam ma alladina an'ama Allahu alaihim tare da wa'inda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina na annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shuhada'a wa salihina da salihai wa kullu man sa'a bi shay'in da duk wani wanda ya yi wani aiki ga wani abu litasi, da hadar kitabu don tabbatar wannan littafi duk wanda ya saye wannan littafi cikin bugawa tai ko cikin gyarawa ne ko cikin karantawa kai to Allah ya saka mai da alheri wa islahi ma wa qabi min ko ya gyara abin da ya ga auku ciki ne na kuskure awal gafala ko kuma rabkana wasta gabara lima allimi yadda iri ya roki Allah ya gafarta wa marubuci ne wanda an mai rauni fa asallahu an yataqabbala du'a almuslimina ba'dhum li ba'd ana fata Allah ya anshi addu'ar musulmi sashe suka sashe Allahumma fa'ani wa fa'il muslimina da hadal kitab Allah ka umfane ni ka musulmi da wannan littafi wa hasin Allahumma aqibatana bil umuri kulliha ya Allah ka kyautata karshen mu gaba dai a cikin al'amurra dukkan su wa ajirna kuma ya Allah ka tsirar da muwa min khizir dunya wa azabil akhirah daga walakancin duniya da azabin lahira walakal hamdu ya rabbal alamin godiya ta tabbata gare ka ya ubangijin kai. alama an amta alaina ga abin da kai ni'ima da shi gare mu wa atamamtahu kuma ka cika shi lana gare mu awwalan wa Afira wato farko da ƙarshe la nuti sana'ana alayka ba mu iya kyauta ci kidaye yabo gare ka an ta kama a sanaita alanar suka kama da kai kawo kan ka yabo Walhamdulillah, alladhi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya mu ga wannan wa ma kunna linahtadiya ba mu zan muna shiryuwa ba laula an hadana Allah in ba da Allah ya shirya mu ba wa afdalus salati hiyayyan salati wa atamu wa atamu da sallama mai kammala su tabbata ala sayyidina muhammadin ka shugaban mu muhammad wa ala alihi wa sa'awa wa sadi da alaye ne da sahabbai ne ajma'i wa man a wanda wanda ya bi su bai da ihsanin da kyautata ila yawmiddin wa baqala kitamu yawmal ahadi kammala wannan littahi wato wannan littahi rubuta shi ya kammala wato rubuta shi ya kammala wannan mai wutar nan ban san wutar nan gari na haka eh wato kammala wannan littafi ya ya ya cika a yawmal ahadi ranar lahadi da arba'ati ayyamin bakina da kwana hudu da sun ka rage min shahadin lahal mubaraki jama'a al'akhirah daga wata Allah mai albarka jama'a akhir sanata alfin wa salasimiyatin wa na wa tis'ina al-hijriya hijira na da shekara 1392 almuwafiqatu wanda ta muwafaqa littati ayyamin khalawna kwana shidda da sun kashudi min shari august na watan august sanata alfin wa tis'mi'atin wa sanatayn wa sab'ina min almiladiyya hijira na da abin miladiyya tana da shekara da 970 wato sanata albin dubu daya wa tis'mi'atin da ɗari tara wasu na kai ne wasu da ina almiladiya da kuma saba'in da biyu to lokacin ya kare rubuta wannan littafi to mu kuma mu kuma mun kare amma har mun sauke wannan littafi a yau a hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallama muna cikin watan biyar wato hijiran maza Allah na da watan biyar takwas ga watan tara yau tara ga watan biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya Allah ya nuna mu da sauki wannan littafi kuma wato uku ga watan yuni ko? uku ga watan yuni yanayi

gaskiya wuri ya ta eh, lokacin da malam yake karantar da wannan littafi bayan an gama shi an buga shi an dawo da shi sannan malam yake zaunar da ɗalibai na yana koya masa an sauka ta daya an ka gyara kurakuran da a cikin na buga da kurakuran an ka mai zuwa da an ka sake bugowa an ka koma zanna kurakuran da an ka gane bayan an karfi an ka koma kuma an ka sake buga to karo na uku sai jahi ya hito zuwa ga hannun jama'a ba ke da Allah ya ce mu ke mu sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نور روحهم أعلمك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم آمين یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مامن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا طالب یا بار یا مصور یا غفار یا غفار یا قهار یا وهاب یا رزاق یا رجاء یا علیم یا عذاب یا عباس یا خالد یا رجاء یا معز یا مجد یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا قریب یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا عزیز یا مجید یا حسیب یا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا يا مجيد يا وليد يا حميد يا مؤتي يا مبدع يا مجيد يا مولي يا مجيد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا عارف يا احد أرض يا كمال يا قادر يا مقتدر يا مقسم يا معبر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك والجلال والإكرام يا مقتدر يا جامع يا مدي يا مغني يا مولي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله منا روحك يا أسمائك الحسنى كلها وتبارك العلماء علمنا منها وما لم نعلم ومنا توسلي إليك دوانا كراتو دمون يا أمك سوك وانا على القران ناجا وانا رانا وشورانا الجمعه ranar tara ga watan biyar hijira na da shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah muna tawassuli gare ka kuma bayan da asar muna tawassuli gare ka da kyakkyawan ayyukan da muka aikata Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta Allah ka gabarta mana Allah ka gabarta mana Allah ka gabarta mana dukkan gunubban dukkan yadda muka yi ma na boye da na bayyana mana roƙon ka Allah ka gabarta mana kamin mu ba wurin da Allah ka gabarta mana muna da damuwa daban-daban a cikin rayuwar mu wadda ta shahi mu da wadda ta shahi jama'a mu ka kawo mana mahita Allah ka kawo mana mahita Allah ka kawo mana mahita Allah da darajar sunayenka Allah ka warkar وركدم الله توركدم الله كجافر شامن مربو جوان اللجاي الله كجافر شامن الله كجافر شامن هو الله كجافر شامن كاتلني الله كجافر شامن ينيني دقنيني يعني الله كشريا كجافر شامن يعني الله كشريا كجافر شامن يعني الله كشريا كجافر شامن الله كشريا زريا الله كشريا zuriya mala abubakar gumi Allah ka shirya zuriya Allah ka gafarta musu dukkan bunubban Allah ka yaye musu dukkan bunubban Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka yi mai maganin makiya makiya ne ko da yake zai duniya Allah ka yi mai maganin Allah ka yi mai maganin Allah ka yi mai maganin Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka gabarta mana ka gabarta ma uwayen Allah ka gabarta mana ka gabarta ma uwayen uwayen mu Allah ka gabarta mu Allah ka yaye musu dukkan gunubban ka gabarta ma uwayen ka gabarta musu dukkan gunubban ka gabarta ma kakanni ka gabarta musu dukkan gunubban ka gabarta ma yanne da kannai da da iyali da zuriya uwayen Allah ka gabarta musu dukkan gunubban saboda darajar sunayenka Allah ka kautaya mana Allah ka taimaka mana ka tsaya mana iyalin ka gafarta musu dukkan babban dukkan iyalan mu Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su duk wani kiruta da ke dama su Allah ka yi musu magani do wata damuwar da suke da ita Allah ka yi musu magani Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya musu Allah ka kare Allah ka kare جاري الله كجابر جام قوايا كجابر جام كاكن كجابر جام ينن كجابر جام كنن كجابر جام ديادي ديادي جزرية الله موجود كجابر جام يا يمنا الله كجام تجيء الجنة يا الله كجام تجيء الجنة يا الله كجام تجيء الجنة يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى توتي يا من كشري يا من انت يا من كشري يا من mana zuriyar mu ila wa milkiya muna tawakkali gare ka da wannan sauka Allah ka tausaya mana Allah ka jiya mana yan biyan mazan su da matar manyan su da kananan wayanda mun ka gani da wayanda ba mu gani ba Allah ka jiya Allah ka shirya zuriyar mu gaba Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka inda duk suka shiga Allah ka kai su lahiya abinda duk suka je gida ka ba su halaliya kuma ka ba su mai yawa ka kare su daga sharrin maza ka kare su daga sharrin mata ka kare su daga sharrin mutane ka kare su daga sharrin aljannu ka kare su daga sharrin kowa da kowa Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka yi mana maganin makiyanmu ka yi mana maganin makiyanmu makiyanmu makiyansu Allah ka yi mana maganin Allah ka taimaki sunnar annabin Allah ka taimaki ahli sunna Allah ka wace mushrikan Allah ka wace mushrikai Allah ka tarwatsa bid'a Allah ka tarwatsa yan bid'a Allah ka wace shirka Allah ka wace mushrikai Allah ka tarwatsa shirka Allah ka wace mushrikai Allah ka wace bid'a Allah ka taimaki sunna Allah Allah ka taimaki ahlus sunna Allah ka ɗaukaka mu Allah ka ɗaukaka sunna Allah ka ɗaukaka ahlus sunna Allah ka ɗaukaka littafin ka ɗaukaka alqur'ani ka ɗaukaka sunna annabin, Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka sa aljanna aljanna makoma ka kare mu daga sharrin masoya ka kare mu daga sharrin majiya, ka kare mu daga sharrin mahaka ka kare mu daga sharrin munafikai ka kare mu daga sharrin makirai ka kare mu daga sharrin masu kwalle kwalle ka kare mu daga sharrin na kusa ka kare mu daga sharrin na nesa ka kare mu daga sharrin sanannu ka kare mu daga sharrin boyayyu ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ta gafarta mana Allah ta yahe mana Allah ta tosaya mana Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu nasara kar ka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye Allah ka ba mu rinjaye Allah ka ba mu rinjaye kar ka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu Allah ka karfafa mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tausaya mana Allah Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a karance karance mu Allah ka anshe Allah san darajar sunayen ka ka tausaya mana Allah ka sa mai yi karshe mai kyau Allah ka sa mai yi karshe mai kyau Allah ka sa mai yi karshe mai kyau saboda rahmar ka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka yi mana maganin makiyan Allah ka yi mana maganin makiyan Allah ka yi mana maganin makiyan makiyan sunna Allah ka yi mana maganin Allah makiyan sunna Allah ka yi mana maganin Allah makiyan sunna Allah ka wace makiyan sunna Allah ka wace wace Allah ka tarwaka su Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki ahli sunna Allah ka rinjaye da sunna Allah ka rinjaye da ahli sunna Allah ka wace bid'a Allah ka wace bid'a Allah ka wace yan bid'a Allah ka wace yan bid'a Allah ka kunyata su Allah ka kunyata su Allah ka ya mana Allah ka sa mu cikin ka na kwari Allah ka taimaki sunna ka sa mu cikin ahli sunna ka raya mu cikin ahli sunna na kwari Allah ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna sunna ka da mu ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna ka sa mu cikin makauta Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana muna da bukatoci daban-daban a wurin ka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana bukatun nan da ka san mana da suna alheri Allah ka biya mana wayanda ka san ba na alheri ba kamar shi su alheri ka biya mana abin da duk muka tsoro Allah ka kare ya asma ikal husna wata sifatika al karola dan siyasa ba Allah ka shirya kayan da aka ce a baiwa kuma mabukata Allah ka sa su bari a basu Allah ka sa su bari a basu Allah ka sa su bari a basu Allah ka sa sako ya kai ga mai Allah ka sa sako koya kai ga masu Allah ka sa sako koya kai ga masu Allah dan daraja sunayenka Allah ka shirya yan siyasa Allah ka shirya malamai Allah ka shirya almajirai Allah ka shirya masu kuɗi Allah ka shirya shugabanni Allah ka shirya ma'aikata Allah ka shirya ma'aikata Allah ka shirya ma'aikata dukkan bangarorin ma'aikata Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka ƙara musu gaskiya Allah ka ƙara musu tsare gaskiya kuma Allah ka yi musu jagora ka ba su mawarta ka ba su taimakonka ka ba su kariyarka ka kare su ka kare maka kare ka kare maka kare ka kare maka kare ka kiyaye maka kiyaye ka bude su ka buda mana koyar aljihu wa'anda an na halaliya zan daraja sunayenka Allah ka ansa mana addu'a Allah ka haɗa kan ya ta ma'aikal husna ka haɗa kan malumam Allah ka haɗa kan Allah ka haɗa kan malumam Allah ka haɗa kan Allah ka haɗa kan malumam ƙungiyoyin izala guda biyu Allah ka haɗa kan wuri Allah ka haɗa kan mu guda Allah ka haɗa kan mu guda ka haɗa kan haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya sai a sama'ikal husna wa tafatikal hula ka taimake mu kakka taimaki kowa a kan ka ba mu nasara nasara kakka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ka ba mu kare karfafa kowa kan saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah kai maka roko ba mu da kowa sai kai Allah ka tausaya mana ka tabbatar da mu a kan addini ka tabbatar da mu bisa sunna annabi Allah ka tabbatar da mu a kan addini Allah ka tabbatar da mu bisa sunna annabi Allah ka gafarta mana Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar warkar da mu ya Allah ka gafarta mana Allah ka ansa mana addu'a bayan ka musulmi daban-daban suna ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka dukkan su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka kyautace aqida su Allah ka kyautace imani damuwa wanda suke cikin Allah ka kawo musu mahita damuwa wanda suke cikin ta Allah ka kawo musu mahita damuwa wanda suke cikin Allah ka kawo musu mahita Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka shirya matasa Allah ka kyautace aqidan matasa Allah ka kyautace imanin matasa ka ƙara ma matasa matasa imani da lahiya Allah matasa ka ƙara musu imani da lahiya ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isar ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shaƙe-shaƙe ka raba su da kurje-kurje ka raba su da ɗauke-ɗauke saboda ramar ka Allah kai musu gudu na alheri kai musu kariya daga dukkan wani shiri Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka taimaki tarayyar Najeriya ya Allah bai asama yi kamar suna ka taimaki tarayyar tarayyar Najeriya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka zauna da Najeriya lahiya Allah ka zauna da Najeriya lahiya matakan gara Najeriya ka ɗauka wajen rage hikincin na taimakawa sauran jama'a wanda aka ganin suna da matsala Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara ko ina mutum ya labe daji ka ba su nasara iske yi su kai mai iya kama sana'a don da rage sunayenka da zubobinka maɗaukaka Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan 'yan Najeriya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba ba mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare Allah dan da rage sunayenka ka tausaya mana ka azurta mu alherun ka kare mu daga sharorin Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka bamu mu nama da kanka ya asma'ika husna kuma ka bamu mu halaliya ka bamu mai yawa ka bamu mai isa mu don daraja suna bukatoci na nan tattare gare mu dukkan su ka su Allah ka tausaya mana bukatocin mu na alheri Allah ka biya mana su ba da dadewa bukatocin mu na alheri Allah ka biya mana su ba da dadewa wanda ba na alheri ba ka mai su alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ka san shi Allah ka kare Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da mahukunta arewa Allah ka shirya mahukunta arewa Allah ka shirya mahukunta arewa Allah a za su ga hanya daidai Allah a za su ga hanya daidai Allah a za su ga hanya daidai ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su mataimaka na kwarai don sunayen ka Allah ka tausaya mu. kuma ka tausaya ma mahukunta arewa ka kare mu ka kare ka kiyaye mu ka kiyaye Allah ka tausaya mana ka yadda abin su garam Allah ka yadda abin su garam Allah ka ba mu nama da kanka Allah ka ba mu nama da kanka Allah ka ba mu nama da kanka kuma in za ka ba mu ka ba mu halali ka ba mu mai yawa ka ba mu mai sama don daraja suna ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya ma Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai uba Allah ka shirya matasan wannan jiha Allah ka shirya dattijawan wannan jiha Allah ka shirya tsohon wannan jiha Allah ka shirya malaman wannan jiha Allah ka shirya almajiran wannan jiha Allah ka shirya mazan wannan jiha ka shirya matan wannan jiha maza da mata ka shirya sarakuna da hakimai da daggantarsu duka ma Allah ka shirya mu Allah ka daidaita mu Allah ka zaunar da jiya mu Allah ka zaunar da jiya mu lahiya mudin da Allah ka shirya mu ka shirya hukuncin wannan jiya zuwa ga abin da kake so kana da dadi ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga sharrin bokaye da jama'a Allah ka kare mu daga sharrin matsawa da jama'a Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minayicin yakin duk wani manayi Allah ka samu yi karshe mai kyau Allah ka amintar da ya Allah ka amintar da ya Allah ka da ya Allah ka da biranen ya Allah ka da biranen ya Allah ka da biranen ya Allah ka tausaya mana ka amintar da hanyoyin ya Allah ka amintar da hanyoyin ko da dare ko da rana Allah ka da hanyoyin ka gabarta mana ka yayi mana ka maka kiyaye mu ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka sa aljanna makoman mu din kiyama ta ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka Allah dan da rage sunaye ka kara mana lafiya da zaman lafiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita kada ka bari kowa ya walakanta matasan wannan gari da ƙauyuka ne Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka shirya su ka albarka Allah ka shirya su ka albarka ka raba su da shaye shaye ka raba su da shaƙe shaƙe ka raba su da kurje kurje ka raba su da ɗauke ɗauke ka raba su da zaman banza don darajar sunaye dukkan su Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada Allah ka sa musu albarka ka sa wani su ciwon wani abu da mu da su Allah ka sa mai ƙarfi mai Allah ka sa aljanna makoma Allah ka shirya malaman wannan gari da ƙauyuka ka shirya masu kudin wannan gari da ƙauyuka ka shirya almajirai ka shirya talakawa ka shirya sarakuna ka shirya hakimai da daga ka shirya sauran jama'a mu duka Allah ka shirya mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da marasa lahiya Allah ka tausaya mana duk bukatun mana alheri ka biya mana wanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira al musira Allah ka kara mata lafiya da zaman lafiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofa, duk wanda ya shigo al musira Allah ka shirya duk wanda ya shigo al musira Allah ka shirya Allah ka shirya mai iya ne ka sa musu albarka Allah ka kare su ka kare gida ka kare iya ne ka kare mata ne Allah ka buɗa musu kohohi na mutanen almasira Allah ka buɗa musu koyi na alheri ka daɗe musu koyi na sharri Allah ka sa daga masira ce ga kai masira algar Allah ka gafarta mana ka kyauta ta akidar ka kyauta ta imanin Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare gidajen ka kare mu ka kare makarantun ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren sana'a mu ka kare wuraren ayyukan muka kare wuraren tsayoyin muka kare inda sun muka yi ta tafiya bi asma'ikal husna taraka Allah ka kai mu lahiya Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka tsare mu daga tsare hanyoyi ka tsare mu daga tsare da abduka hanyoyi Allah ka samu idonka Allah ka samu bari idonka masu idan su bata mana rai Allah ka bata musu rai Allah masu idan su bata mana rai Allah ka bata musu rai Allah masu idan su bata mana rai Allah ka bata musu rai Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin ka taimaka mana Allah kada mu yi mu bata ma kowa rai kada mu yi mu gyara ma kowa rai mu don ka mu bari don ka don daraja suna ka ƙara mana kuzari ka ƙara mana ƙaihi ka ƙara mana ƙoƙarin ibada ka da yi don ka ba don kowa ba Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwaye ka gafarta ma diya da iyali da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka biya yare da manya maza da mata masu rai da mata wayanda aka yi da wayanda za Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna fil dawsiha Allah ka ba mu aljanna fil dawsiha Allah ka ba mu aljanna fil dawsiha Allah ka tsare mu daga azabobin wuta Allah ka tsare mu daga azabobin wuta Allah ka tsare mu daga azabobin wuta da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki amin ya rahama ya rahim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 Allah ka biya mana na alheri Allah ka biya mana na alheri kuma ba da dadewa ba zan gari da suna Allah ka kare mu daga dukkan shi Allah ka kare mu daga dukkan shi Allah ka kare mu daga dukkan shi amin bi hurmatil qur'an amin ya rahman ya rahim amin ya zal jalali wal ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a wa اغفر لنا وارحمنا hasan? بالدنيا حسنه وبالاخره hasan? وجنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله